Jama'a masu kallon tashar Unity TV Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da muke kama ku labaran duniya. Da farko ga muhimman kanin su. A cikin labaran namu za ku cewa ana ci gaba da tattara sakamakon zaɓe a faɗin Najeriya. A gefe guda kuwa, Kwankwaso na jam'iyyar NNPP ya lashe zaben shugaban ƙasa a jihar Kano da ƙuri'a kusan miliyan guda. har ila yau za ku cewa duk da goyon bayan Otom ga obi apc ta lashe jihar benue a labarin wasanni kuwa lionel messi ya lashe kyautar gwarzon dan kwallon kafa na duniya na fifa na shekarar 2022 To kanin labaran na muke na yanzu kuma ka cika su tare da ni Hadiza Ahmad Hassan. za a ci gaba da karɓar sakamakon zaben shugaban ƙasa yau talata hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya wato INEC za ta ci gaba da karɓar sakamakon zaben shugaban ƙasar Najeriya da aka gudana a ranar Asabar a ranar Asabar 25 ga watan nan na Fabrilu da misalin karfe 11 na safiyar yau. Ya zuwa yanzu dai INEC ta sanar da sakamakon zaɓe na jihohi 14 inda wasu daga ciki suka yi wato gaba a ciki. Ga jihohin da kowane ɗan takara ya samu nasara inda Bola Ahmad Tinubu ya samu nasara a jihar Kwara, jihar Ogun, jihar Ekiti, jihar Ondo, jihar Jigawa. Shi kuwa dan takarar jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar yayi nasara a jihar Osun, jihar Adamawa, jihar Gombe, jihar Yobe da kuma jihar Katsina. Yayin da Peter Obi na jam'iyyar Labour Party ya samu nasara a jihar Lagos, Enugu da kuma jihar Nasarawa. To a gefe guda kuwa sanata Rabiu Musa Kwankwaso na jam'iyyar NNPP ya lashe zaben shugaban kasa a jihar Kano da ƙuri'a kusan miliyan ɗaya. kwankwaso ya yi nasara ne bayan ya samu gagarumin rinjaye da ƙuri'a 997,278 inda ya ba wa manyan abokan hamayyarsa gagarumar tazara kamar yadda baturan zaben kuma shugaban jami'ar usman danfodiyo farfesa lawan suleiman bilbis ya sanar a daren litinin sakamakon zaben ya nuna kwankwasa ne ya yi nasara a kananan hukumomi 36 cikin kananan hukumomi 44 da ke fadin jihar ta kano ya bayyana cewa wanda ya zauna biyu shine dan takarar shugabancin kasa na jam'iyyar apc bola tinubu wanda ya samu ƙuri'a 517,341 wanda kwankwasa na nnpp ya bawa tazarar ƙuri'a 479 wanda ya zo na uku shine tsohon mataimakin shugaban kasa na jam'iyyar pdp alhaji atiku abubakar da ya samu ƙuri'a 131,604 sannan peter obi na jam'iyyar labour ya tashi da wato ƙuri'a 28 da har wayo a bangaren siyasar dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar apc kuma tsohon gwamnan jihar lagos bola tinubu ya ci zaɓe a jihar benue tinubu ya lashe zaɓe a jihar benue duk da kuwa tsananin adawar gwamnan jihar samuel otom ga jam'iyyar apc otom wanda yake zaman doya da manja da ɗan jam'iyyar jam'iyyarsa atiku abubakar ya bayyana goyon bayansa ga ɗan takarar jam'iyyar labour party peter obi sai dai kuma duk da haka ya gaza kai obi ga nasara duk da cewa ƙananan hukumomin da ɗan takarar nasa ya lashe sun na tinubu yawa peter obi ya lashe ƙananan hukumomi uku a yayin da tinubu ya lashe guda tara amma duk yadda haka shi ke da rinjayen ƙuri'u baturen zaɓe na hukumar zaɓe ta ƙasa inec a jihar benue kuma shugaban jami'ar kimiyya da ke mina farfesa faruk ya ce tinubu ya zama zakara da ƙuri'a dubu ɗari uku da goma da ɗari hudu da sittin da takwas a yayin da peter obi na labour party ke da ƙuri'a dubu ɗari uku da takwas da abubakar na pdp ya samu dubu ɗari da talatin da tamanin da ɗaya To a Najeriya tun bayan da sakamakon zaben 'yan majalisar dokoki na tarayyar ƙasar ya fara fitowa ake ta ganin sunayen wasu fitattun 'yan siyasar ƙasar a matsayin waɗanda suka yi nasara da waɗanda suka faɗi a zaben. Hukumar zaben ƙasar dai ta yi amfani da na'urar bibas a karan farko don tantance masu kada ƙuri'ar zaben ƙasar kuma an samu masu sanya ido da dama daga cikin da wajen kasar domin lura da harkokin zaben an dai gudanar da zaben ne a daidai lokacin da ƙasar ke fuskantar ƙalubalen tsaro da na tattalin arziki an samu fitattun 'yan siyasa waɗanda suka zarce akan kujerunsu a yayin da wasu kuma suka suka samu nasara bayan da suka doke abokan karawarsu a zaben daga cikin waɗanda suka samu nasarar koma majalisa akwai shugaban majalisar dattawan najeriya ahmad lawal mai wakiltar yobe ta arewa na ɗaya daga cikin fitattun 'yan siyasa ƙasar da suka wato sake lashe zaben kujerarsu akwai sanata barau jibril dan majalisar dattawan mai wakiltar kano ta arewa haka zalika mataimakin shugaban majalisar wakilan najeriya ahmad idris maje mai wakiltar mazaɓar wasai a jihar plateau yayi nasarar komawa kujerarsa sauran sun hada da hassan dan kwambo na jihar gombe da dan juma goje da abdul ningi da sauransu a gefe guda kuma wasu sun yi rashin nasarar samun kujerun da suke nema ciki kuwa hadda gwamnan jihar plateau simon bakwalalon jam'iyyu goma sha ɗaya daga cikin goma sha takwas da ke najeriya sun nesanta kansu daga matakin babbar jam'iyyar ada ta pdp jam'iyyu sha ɗaya daga cikin sha takwas da ke najeriya sun nesanta kansu da matakin babbar jam'iyyar ada ta pdp ta yi na ciwo cibiyar tattara sakamakon zaben shugaban ƙasa da ke gudana a abuja ana cikin tattara sakamakon zaben ranar litinin a cibiyar taro ta ƙasa da ƙasa da ke birnin tarayyar najeriya ne birnin tarayyar Najeriya mai wakiltar PDP sanata Dina Malaya ya rika tayar da jijiyar wuya cewa dole sai hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta tabbatar da cewa duk sakamakon zaben shugaban ƙasa da za a gabatar a wurin kafin a sanar da shi sai an sanya shi a shafin tattara sakamakon zaɓe mai na IREP tun daga matakin rumfar zaɓe. Dina Malaya da takwaransa kuma tsohon mataimakin shugaban majalisar dattawa, Sinata Emeka Ihodiyaha sun da zage cewa wajibi ne a sanya sakamakon zaben a shafin iref inda kowa zai iya budewa ya gani domin tabbatar da yin komai a fili akan hakan ne shugaban inec farfesa yakub mahmud wanda ke jagorantar tattara sakamakon zaben ya bayyana cewa babu wani sakamakon zaɓe da kawo gabansa face sai jami'an zaɓe da wakilan jam'iyyu sun amince sun kuma sanya hannu a kai tun daga rumfar zaɓe idan an kammala sai a kai zuwa ofishin tattara sakamakon zaɓe na gunduma inda a nan ma akan idan wakilan jam'iyyu za a tantance tare da tabbatar da sahihancinsa daga nan za a wuce zuwa matakin karamar hukuma a yi makamancin haka kafin a je matakin jiha shi ma a yi haka sannan daga ƙarshe a kawo zuwa matakin ƙasa duk da haka malayi ya ci gaba da hayagaga cewa ba za a ci gaba da aikin ba sai haƙar su ta cimma ruwa lamarin da ya sa yakubu ya gargaɗe su da kada su kawo hatsaniya ga aikin tattara sakamakon zaben amma da basu da gamsu ba sai malayi ya fice wanda ficewarsa tare da ihodiya ke da wuya wasu suka bi shi duk da haka aka ci gaba da tattara sakamakon zaben inda ana cikin haka wasu jam'iyyu suka fito suka nisanta kansu da abin da wakilin pdp da magoya bayansa suka yi To jam'iyyar Labour Party ta yi watsi da yadda ake tattara sakamakon zaben shugaban kasa jam'iyyar Labour ta yi watsi da yadda ake tattara sakamakon shugaban kasa daya daga cikin jam'iyyun hamayya a Najeriya a zaben shekarar 2023 ta yi watsi da yadda ake tattara sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi a Abuja. Jam'iyyar ta ce ta yi watsi da sakamakon ne saboda INEC ta gaza wallafa sakamakon mazabu a shafinta na intanet a manhajar IREF kamar yadda ta yi a alkawari labour party ta sa a tambaya kan sahihancin yadda ake karɓar sakamakon zaben da cibiyar tattara sakamako ta ƙasa da ke abuja ke yi dan takarar jam'iyyar labour party peter obi na ɗaya daga cikin 'yan takarar shugaban ƙasa hudu da ke kan gaba a zaben na shugaban ƙasa kuma tuni ya samu nasara a wasu jihohi ciki har da lagos jihar da ɗan takarar apc bola tinubu ya fito to a labarin wasanni kuwa lionel messi ya lashe kyautar gwarzon ɗan kwallon ƙafa na duniya na FIFA na shekarar 2022 bayan bikin da aka yi ranar Litinin. Mai kyautar Balandi O bakwai ya yi takara tare da Karim Benzema na Faransa da Real Madrid da kuma Kylian Mbappe na Faransa mai taka leda a Paris Saint-Germain. Messi mai shekaru 35 mai taka leda a Argentina ya lashe kofin duniya a shekarar 2022 a Qatar da cin kwallo 27 a wasa 49 tsakanin kasarsa da Paris Saint-Germain a kakar shekarar 2022. 2022 da 2021 'yar wasan barcelona alexia putellas ita ce gurzuwar kwallon kafar mata a duniya ta fifa ta shekarar 2022 a bikin da aka gudanar a birnin paris a faransa linear scaloni wanda ya ja ragamar argentina ta lashe kofin duniya a qatar shine ya lashe kyautar kocin da ba kamarsa scaloni ya yi nasara a kan pep guardiola wanda ya ja ragamar manchester city ta ɗauki premier na shida da carlo ancelotti wanda real madrid ta ɗauki la liga da champions league da fifa world cup da Europa Super Cup. mai horar da tawagar ingila ta mata serena wickman ita ce ta lashe kocin da ba kamarta bayan da ta ja ragamar ingila ta lashe kofin nahiyar turai a bara to duka duka da wannan rahoto na wasanni muka kawo karshen labaran namu ne amma kafin mu sallama da ku kada kuma ta za ku iya ci gaba da bibiyar kaitattun shirye shiryen mu ta kafafen sada zumunta da suka da facebook instagram youtube da sauransu duka a unity fm tv duk a madadin kowa da kowa musamman injiniyoyin da suka sada da ku ni hadiza ahmad hassan da na tace labaran kuma na karanto nake cewa ku ci da jin daɗin ku da tashar haɗin kan al'umma unity tv murya cikin nazari bisalam labaran duniya labaru da dumi babu bangaranci cikin gida da ƙasashen waje.